na ahaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi Allah fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 20 ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da takwas ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya muna cikin tafsiri na suratul baqara a yau za mu tashi aya ta 62 a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim in hamdi wa nafthi wa nafthi Bismillahi الله الرحمن بهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ta'ala yana cewa innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani wallazina hadu da kuma waɗanda suka ce mun tuba sune yahudawa wannan fara da kuma nasara wasu sabiina da kuma 'yan sabi'awa masu bin addinin sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir a cikin su duk wanda yayi imani da Allah da rana ta ƙarshe wa amila salihan ya aikata aiki mai kyau falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wajen ubangijinsu Allah zai ba su ladan su cikakke a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su kuma babu ainihin bakin ciki a gare su kun fahimci wannan ko to wannan aya aya ne wanda yake buƙatar mutane su sa hankali a kan shi sosai saboda aya ne wanda yana daga cikin mutashabi na alkur'ani an gane ko a cikin wannan aya Allah ke ce mana innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani kullura to sai Allah ya ce waɗanda suka yi imani din nan man amana billahi wal yawmil akhir wa wal yawmil akhir wa amila salihan wanda suka yi imani din nan to a cikin wanda suka yi imani waɗanda suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe suka yi aiki mai kyau eh bayan fa arganta sun yi imani a farko sunan su innal ladina amanu to innal ladina amanu kuma sai a ce man amana billahi wal yawmil akhir babu tahsilul hasil kama a ce ya ayyuhal ladina amanu aminu bima ya ku da kuka imani ku yi imani da abin da Allah ya saukar a'a to me yasa aka kira ku dama allazina amanu an kira ku allazina amanu dama kun yi imani din inda ba ku yi imani ba ba za a kira ku na amanu ba sai Allah ce lalle wa suka yi imani na hadu da kuma yahudawa yahudawa kuna ji wanda tsara da kiristoci wasu wasabi'in da sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir kuna ji a cikin waɗannan duk wanda ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe idan musulmi ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe yahudawa suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe kiristoci suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe kuma suka yi aiki mai kyau falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladansu a wajen ubangijinsu an gane wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su ko ba sa bakin ciki to kun kike ashe musulmi zai shiga aljanna ko kaulan wahidan ko akwai jayayya to yahuda fa eh ba za su shiga ba amma mai Allah ya ce a nan wajen innal lazina amanu lalle waɗanda suka yi imani a saurara wallazina hadu da yahudawa wannan tsara da kiristoci ina da sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe abinda ake bukata a gare su kawai shine me su yi imani da Allah da rana ta ƙarshe idan musulmi suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe yahudawa suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe kiristoci suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe sabi'awa suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe falahum ajruhum inda rabbihim suna da me suna da ladan a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su ko ba za su yi bakin ciki ba a cikin wayannan gaba ɗaya waye ba zai shiga aljanna ba eh wani ya ce musulmi ne kawai zai shiga amma shi ƙur'ani musulmi kawai ya ambata eh wannan shine aya wanda masu aqidan wahadatul adyan ke ambatawa akwai masu aqidan wahadatul adyan masu ganin addinai gaba daya duk ɗaya ne da kiristoci da yahudawa da sauran addinai da musulmi dukkan su gaba daya abinda ake bukata su yi imani da Allah da rana ta ƙarshe su yi aiki mai kyau ba dole bane sai an yi imani da addinin musulunci ba dole bane sai an yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dole bane sai an yi imani da alkur'ani kawai idan aka samu wasu sun ce za su dauki addinin yahudawa su tsaya a kan shi sun yi imani da Allah da rana ta ƙarshe falahun ajaruhum inda rabbihim in an samu wasu ce za su yi imani da addinin kirista sun yi imani da Allah da rana ta ƙarshe falahun ajaruhum inda rabbihim wasu suka ce za su bauta mu gunki amma sun yarda akwai Allah kuma za su yi aiki mai kyau falahum ajruhum inda rabbihim to wane ne ba zai shiga aljanna ba to saboda haka wayannan addinai addinan nan gaba daya kowanne ka bi za ka iya shiga aljanna ta hanyar wayannan addinai ba dole bane sai mutum ya zama to musulmi kun san wannan da'awa akwai ta ko kuma ana samun wasu daga cikin musulmi suna daukan wannan da'awa suna yadawa ana kiran shi da'awan interface da'awan interface cewa wato hanyar shiga aljanna yana da yawa akwai hanyoyi daban-daban ana shiga aljanna ta hanyar musulunci ana shiga ta hanyar yahudanci ta hanyar nasaranci ta hanyar bautan gunci ta hanyar kaza an gane wannan ko in dai ka yi riko da wa'annan abin da ake bukata kawai imani da Allah da rana ta ƙarshe an gani to ƙarƙashin wannan shine ake faɗakar da al'umma wannan ƙur'ani da Allah ya saukar da shi ba kai Allah ya saukar wa shi ba Allah da ya saukar da ƙur'ani an gane ko ya zaɓi wani bawan Allah shi kaɗai tilo ya ce idan muna so mu fahimci wannan addini sai mun koma zuwa gare shi Shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wannan annabi bai yi ƙasa a gwiwa ba ya yi shekara 23 yana karantar da wannan alkur'ani kuma ya karantar da wa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani Allah ke cewa laqad mannan lahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim min anfusihim haqiqa Allah yi baiwa ga mu'minai iz ba asa fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya aiko cikin su ya aiko da manzo daga cikin kawukansu manzan nan ya tulu alaihim ayati manzan yana karanta musu ayoyinsa yana karanta mawa laqad manna Allahu alal mu'minin menene sunan sahabbai na yanka wanda Allah ya sa musu wannan suna mu'minai an gane ko huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin min al mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi thumma anzala Allahu sakinatahu ala an gane ku wannan ne sunan yanka na sahabban annabi Allah ya yarda da imaninsu. su shi yasa Allah ya kira su da suna mu'mini ina an gane wannan to saboda haka Allah ya yi baiwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz ba asa fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya aiko musu da manzo cikin kawukan su me manzon nan ke yi ya tulu alaihim ayati manzon yana karanta musu ayoyin alqur'ani sannan wayu zakihim yana tsarkake su daga shirka daga bid'a daga sahaban Allah da mummunan fahimta yana tsarkake sahabbai daga mummunan mai fahimta ya annabi ya tsaya dalla dalla ya fahimtar da su alkur'ani an gane ku yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma sannan yana sanar da su littafi da kuma hikimar da ke cikin littafin yana sanar da su littafi da hikimar da ke cikin littafin manzo Allah fa sai da ya zauna ya sanar da sahabbai tilawa na Qur'ani ya ake tilawa Qur'ani ya tulu alaihim ayati Allah ya ce ko ya koya musu me tilawa sannan kuma wani zakihim ya tsarkake su daga shirka daga bid'a da sabon Allah da mummunan fahimta an gane wannan ko sannan wayu allimuhumul kitaba wal hikma sannan sai karanta da su alqur'ani da kuma hikiman da ke cikin alqur'ani ashe a cikin ashe akwai qur'ani kuma akwai hikiman da ke ciki hikiman kwakwalwanka ba zai gano ba in manzan Allah bai karanta da kai ba inda ake mutane za su gane ƙul'ani ba tare da karantarwar manzan Allah ba da manzan Allah bai zo ba A gani da sai Allah kawai ya sauka mana ƙul'ani daga sama Allah ya yi magana cewa ga littafi nan daga sama ku riƙe shi ku karanta kowa ya fasara shi kowa ya fahimci ƙul'ani yadda yake so saboda qur'anin ba zai gane shi kaɗai ba dole sai an samu sirajan munira ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya kai wannan annabi hakika mun aiko ka mai shaida mai albishir kuma mai gargadi wa da'iyan ila Allah bi iznihi kuma mai kira zuwa ga hanyar Allah da izinin Allah kenan kiran da manzo Allah yayi ma zuwa ga hanyar Allah wai ba shi izini Allah wa sirajan munira kuma annabi fitilla ne mai haskakawa mutane daga duhu fitila ne mai mai haskaka wa mutane daga duhu kenan dukkan mu gaba ɗaya muna cikin duhu wajen fahimtar musulunci dukkan mu gaba ɗaya muna cikin duhu wajen fahimtar alkur'ani wane ne fitilla wanda zai haskaka mana mu fahimci musulunci da qur'ani wa da'iyan ila Allah bi izni mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah din kuma mu munira annabi fitilla ne mai haskakawa in muna cikin duhu cikin musulunci fahimtar musulunci sai sirajin munira ya zo ya samu cikin haske in muna cikin duhu wajen fahimtar ma'anan alkur'ani sai sirajin munira ya zo ya haskaka mana ku fahimci mai ma'anan alkur'ani shine ma'anan wa ma an anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fihi ba mu sauka maka da littafi ba ya rasulullah sai domin ka yi musu bayanin abin da suke saɓani a cikinsa to yanzu muna saɓani ya rasu lalla. shin kirista zai shiga aljanna yana kan addinin shi na kirista ya miki shin ba yahudai zai shiga aljanna yana kan addinin shi na yahudanci shin mai bautan gunki zai shiga aljanna yana kan addinin shi na bautan gunki to ga wata aya muna so ka rarrabe mana ita tunda kai ne sirajan munira kai ne fitilla wanda yake haskaka wa mutane in suna cikin duhu kai za ka warware musu an gane ko abin da ya riga ya rikitar da su shi za ka ce fa'inta na za a tufi shai'in faru duhu ila Allah wa rasul in kuna jayayya game da wani abu kuma yadda wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu an wallazi nafsi bi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar ke na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani ɗaya daga cikin wannan al'umma da zai ji labari na bayyana in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yahudi shin ba Yahudi ne zai ji labari na bayyana au nasarani ko kirista ba nasari summa ya mutu yi yu'min bima ursiltu bi sannan ya mutu bai yi imani da sakon da aka aiko ni da shi ba ni manzan Allah illa kana min ashabin nasu? face ya kasance daga me daga wuta kenan in kaga kirista ya shiga aljanna yayi imani da me sakon da manzon Allah ya zo da shi in kaga ba yahuda ya shiga aljanna ya zo ya bar yahudanci ya zo yayi imani da sakon da manzon Allah ya zo da shi kaga mai bautan gunki ya shiga aljanna ya bar wannan addinin na kafirci ya koma ya bi sakon da manzon Allah ya zo da shi an gane wannan ko to ka gani wata rana a umar ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wani kwafi na attaura sai umar ya zo umar ya karanta attaura sai ga wasu ayoyi sun bashi sha'awa ayoyin ya karanta ya ji daɗi sai ce bari ya zo ya nuna wa manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya karanta ya ji daɗi ce ya rasulullah ga wani kwafi na attaura na karanta na ji daɗin shi shine ce bari zo karanta ka shi an ce kawai sai ga fuskar annabi na canzawa fuskar annabi na canzawa yana magana shi ga gana dalili ba annabi fuskar ya tsirrike manzo Allah ya fushi can sai ya gane ya ga alama manzo Allah babu dariya idan shi ya yi jajawur nan take Umar ya faɗi kasa ya ce amantu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula ya ce na yi imani da Allah matsayin ubangiji na na yi imani da annabi muhammad a matsayin manzona na yi imani da musulunci a matsayin addini na an gani sai annabi ke ce ma umar ɗan karɗa wato mafi wawancin da ya fi kowane wawanci kuma raunin da ya fi kowane rauni shine mutumin da ya zo ya yi imani da littafin da ya riga ya gabata alhali ga littafi na ko ya zo yana so ya yi aiki da sakon annabin da ya riga ya wuce alhali gani an gano wannan ko ya ce na rantsi da Allah lauka na Musa hayyan ma wasu a hudun latti baɗi wallahi annabi Musa da yana raye yanzu babu abin da ya halatta sai da ya kawai ku fahimci wannan ko kaga da wannan kenan duk mutumin da ya zo ya ce zai zo ya yi imani da wani sako wanda ba saƙon da annabi ya zo da shi ba yake zai tsaya kan addinin yahudanci kuma ya shiga aljanna ba zai yiwu ba zai tsaya kan addinin nasaranci ya shiga aljanna ba zai yiwu ba an gane kaga wannan kuma na nuna mana lalle ana buƙatar hadisi wajen fasara alqur'ani kun gane wannan ko in aka ajiye hadisi lalle mutane za su yi bankaura wajen fasara me alqur'ani sannan sai nassin alqur'ani ya ƙara fitowa ya gaya mana karara wa mai yabtaji gairar islami dinan falai yi ƙubaladin ko huwa fil akhirati duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba to ba za a amsa mishi ba kuma a lahira yana daga cikin masu hasara wannan shine kam. yanzu za a lankwasa wa'ancan mutashabi din fi biyayya gawa ga muhukam dama wannan shine ka'idan fassara huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun Kunna ummul kitab wa ukhar mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga alfitna wa ibtiga ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kun gano wannan to saboda haka shi mu kan kunna ummul kitab sauran kuma mutashabih mutashabih su ne kananan yara an kamanta ayoyi mu kamai su ne ummul kitab su ne kaman uwa a cikin ƙura'ani su ta shafi su ne kamar ƴaƴa idan yaro yana jin yunwa ina yake komawa zai koma wajen mahaifiya ya kusa nono har ya koshi idan mun ga nasi mu nasi shafi nasin da akwai rikici wajen fahimtar shi irin nasin da akwai rikici wajen fahimtar yana ɗaukar ma'anoni da yawa yana da fuskoki da yawa ta yaya za mu yi warware wannan nasi din sai a koma zuwa gabi sai a koma zuwa ga buhukam saboda hunna umul kitab an gane to so daga shi muhukam shine zai fasara mana mutashabi to yanzu muhukam shine inna dina inda lahil islam lalle addini a wajen Allah shine mai musulunci in dai a wajen Allah ne ba kana son addini Allah musulunci to kiristanci ba inna dina inda lahil nasarani nasarani inna ni a nasaraniya inna dina inda Allah nasaraniya inna dina inda Allah yahudiya shin addini a wajen Allah addinin nasara addini a wajen Allah addinin yahudanci addinin bautan gunki Allah yake la wa mai yabtaji ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba ba za a karba mishi ba kuma wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi a cikin lahira yana daga cikin masu hasara to kun ga da wayannan bayanan da muka yi shi yasa magabatan mu suka tattauna ma'anan ayar cewa ayar mutashabi ne yana buƙatar ƙarin bayani in ba haka ba sai mutum ya faɗa rami ya kasa fitowa eh wasu malamai suka ce innal ladina hadu a innal ladina amanu ay saddaqu bi muhammad sallallahu alaihi wasallam Lallai wanda suka yi imani ai su ne wanda suka gaskata addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala sufyan sufyan yana cewa al murad al munafiqun abinda ake nufi da ainihin innal ladzina amanu munafiqai ake nufi ba ana nufin musulmi ba kun fahimta innal ladzina amanu din ana nufin munafiqai ne su ake nufi kamar yana cewa ne Allah zina amanu fi zahiri amrihim wanda suka yi imani ga zahiri zahiri kana ganin kamar mai tunda kai kasar zahiri ne me ka kira su Za ka ce musu wanda suka yi imani ne su ne waɗanda suka yi imani a zahirin al'amarinsu wanda ya ƙulu na bi alfinatihim ma laysa fi qulubihim idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah an gane kaga su munafikai zahiri zaka ce musulmi ne sun yi imani amma ƙarƙashin ƙasa ne Allah ne ya san kafirai ne su sai dai kuma idan munafinci ya bayyana ku sauraka innal ladina amanu ai ana nufin munafikai wanda zahiri an dauke su kamar musulmi shi ya sanya Allah ya gwama su da yahudawa Allah ya gwama su da yahudawa da nasara da sabi'awa sannan sai Allah ya bayanin hukuncin a cikinsu in daga baya daga baya wa'annan da aka ambata gaba ɗaya don munafukan wanda su Allah ya kira allazina amanu an gane ga zahiri da kuma yahudawa da nasara da sabi'awa kaga dukansu ai addinin su ya lalace munafukai musuluncinsu ba daidai yake ba yahudawa musuluncinsu ba daidai yake ba addininsu ba daidai yake ba haka nan nasara haka nan sabi'awa to dukansu gaba daya an gane sai Allah ya bayyana hukuncin wanda suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe daga cikinsu idan sun zo sun yi imani da Allah da rana ta ƙarshe suka aikata aiki mai kyau an gane kaga munafukai ba su yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ba sannu kuma aikin munafukai ba mai kyau ba ne saboda suna faɗa da mai da musulunci har ma Allah ya musu alƙawari innal munafiqina fi dharkil asfar minan nar ko to in an ce ainihin munafukai aikin su bai da kyau to yahudawa fa hmm? wa min allazina yahudawa shin yahudawa kuma aikin sana da kyau ne mai Allah ya ce game da yahudawa la na a shaddar nasi a dawatar ladzina zina al-yahud wal ladzina Za ka samu mafi tsananin mutane adawa ga musulmi su ne yahudawa da kuma masu bautan gunki su ne suke tsananin adawa ga musulmi wala tajidanna aqrabahum mawadda lil ladina amanu lil ladina qalu inna nasara zaka samu mafi kusancin soyayya ba wai suna son musulmi bane sun dan fi dama dama wajen soyayya ga musulmi masu cewa mu kristoci ne an gane wannan ko to mutanen da ke tsananin adawa ga musulmi a kira su kaza a kira su cewa su yan aljanna ne sannan kuma nasara fa ومن الذين قالوا qalu نصارى nasara akhadna mithaqahum wa nasu hazzan mimma dhukiru bi بينهم agrayna bainahum bainahum al-adawa da yahudawa da nasara in muna karatun za mu ga inda Allah ya tsine musu su ake kira ahlul kitab da yahuda da nasara su ne ahlul kitab su din nan Allah ta'ala ya tsine musu an fahimci wannan ko to ga dukkan su gaba daya ba suna kan addini mai kyau bane to idan munafikai suka tuba suka dawo zuwa ga addini mai kyau falakum ajruhum inda rabbihim idan yahudawa suka tuba suka koma zuwa ga addini mai kyau falahum ajruhum inda rabbihim idan kristoci suka dawo suka koma zuwa ga addini mai kyau falahum ajruhum inda rabbihim menene addinin yahudawa addinin yahudawa tauhidi ne قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى مسيح بن الله يهودا sun ce Uzairu dan Allah ne ya hukuncin wani da wanda yake wani dan Allah ne musulmi da shi nasara sun ce annabi Isa dan Allah ne an gane Allah ta'ala bai yace game da masu cewa dan Allah ne menene can an da aulin rahmani walada takadu samawati yatafaddarna min wa tanshaqqu al-ard wa taqiru jibalu hadda anda awli rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ati yawm al-qiyamati ashe wanda suka ce Allah yana da daka fure ne su laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha thalith thalatha an gano wannan ko ashe masu cewa annabi Isa dan Maryam Allah ne masu cewa annabi Isa shine ɗaya cikin uku masu cewa annabi Isa dan Allah ne duk sun kafirta qul huwallahu Allahu samad la tattakhidhu to yahudawa da nasara sun rike Allah biyu sun kafirta kun gane wannan ko to tunda sun kafirta ashe da yahudawa da nasara da sabi'awa duk kafirai ne to menene abin da zai cece su man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan daga cikin aiki mai kyau akwai imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to suna da ladansu a wajen ubangijin su fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun babu tsoro a gare su ko ba sa bakin ciki an gani to ce wanda aka yi wallazina hadu ma'anan wallazina hadu wallazina saru yahudan wallazina saru me yahudan imam al-qurtubi ya ce nusibu ila yahuza wato an danganta su ne zuwa ga yahuza ko kuwa akbaru waladi yaqub alayhi salam shi yahuza shine babban dan annabi yaqub alayhi salam yahuza yahudu yahuza kun gane wato kallabatul arab azal zalim larabawa sai suka juya zalun ya koma dalun dama larabawa suka yi haka suka juyar da dalun yahudu suka mai da shi yahuza yahuza suka mai da shi yahudu ya ce li'annal a ajamiya idan ƙurribat guyiran allafa biha domin kalman a jamawa kalman da ba na larabci ba idan za a mai da shi larabci ana canza shi daga yadda yake kwamfuta ya ke kiran shi da larabci kwamfutar kwamfutar ko ba ka ba kaga ashe ka duba kwamfuta aka ce biyu kwamfuta sai sai biyu to kalma in ba na larabci ba ne in za a mai da shi larabci akan canza shi da fasalin shi kamar wani kalma ne muka sani na ajamanci aka mai da shi larabci kuma aka canza shi eh na a sabun dama larabci ne hausawa da suka ce sabulu ana so wanda daga wani yare ne aka mai da shi larabci akwai intanet suna cewa internet inter kaga dole su kan canza shi ya koma larabci da wannan da wannan ne ake cewa ba wata kalma ta ajamanci a cikin alkur'ani duk qur'ani larabci ne saboda in in yazo cikin larabci ana mai da shi zuwa ga siga na larabawa kuna da wannan ko to shine aka ce li anna al-ajamiyya idza qurribat guyiran an lafaziha yahudu yahuza annabi yahuza ne sai aka mai da shi yahudu an gane wannan to wannan shi ne ra'ayin farko cewa kalman yahudu ya zo daga yahuza a sai laraba suka juyar da zalun ya koma zalun to ra'ayi na biyu shi ne an kira su da yahudawa jim an ibadatul ijil saboda tubansu daga mai daga bautan dan maraki sun bauta wa dan maraki lokacin da annabi musa ya tafi ya je karbo a taura da ya zo ya tarar da su sai ga suna bautan wa ushribat qulubuhumul ijl bi kufrihim an cuɗanya zuciyansu da san bautan dan maraki saboda kafircin su bi isa ma ya kun bi ku in kun tumbi to kun gani to an kira su da yahud li taubatihim an ibadatil ejil saboda tubansu daga bautan me dan maraki daga hada kalmar yahu ya zo daga hada hada bi ma'ana taba hada ai taba wal ha'id at-ta'ib an gane wannan ku qala sha'ir wani mawaki yana cewa inni mur'un min hubbihi ha'idun inni mur'un min hubbihi ha'idu ni mutum ne wanda yake na tuba daga san shi a ah, ai ta'ibun ya zo cikin alqur'ani waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirati inna hudna ilayk ka rubuta mana kyakkyawan lada a wannan gidan duniya je yahudawa kuma a lahira inna hudna ilayk lalle mun tuba zuwa gare ka an gane wannan ko to ana aka samu yahud inna hudna ilayk ay tubna ilayk hada alqaw yahuduna haudan hadal qaw mutane sun tuba yahuduna suna tuba haudan tuba mazdar ko hiyadatan tuba idza tabu an gane wa qala bin arafa ibn arafa na cewa huduna ilai ai sakanna ila amrika ai mun tuba ai mun da zuwa ga al'amarinka wal huwada as-sukun wal shi ma'anan shine natsuwa da kuma ainihin wato komawa zuwa ga Allah Allah ta'ala wa minu innal ladzina amanu wal ladzina hadu Ai wal ladzina tabu an ibadatul ijl Abu Saman ya karanta innal ladzina amanu wal ladzina hadaw hadaw bi fatai dal an gari to lalle wa'anda suka yi imani su ne munafukai kenan anan wajen wanda suka yi imani ga zahiri da kuma masu cewa mun tuba amma kuma sun zo sun gurɓata addini daga baya wanda tsara da kuma nasara zuwa yin nasara kalmar nasara jam'i ne shi mufradin ba nasraniyun wahiduhu wannan nasara jam'i ne mufradin shi nasraniyun rajulun nasrani mutum ba nasari nasara su da yawa wa min allazina qalu inna nasara wa nasran an ce jam'in an ce mufradin nasran a cire ya'u nasran wancan nasraniyyu nisba ne wannan ya'u nisba ne a wajen wasu wannan shine ra'ayin sibawai ita kuma mace namijin an kira shi nasran wato mai ban addinin nasara mace sai a ce kamar nadaman abokin shan giya na dumanatun wannan na kira ne yu'arraf bil alif wal lam na kira ne ana mai ma'arifa da alif da lamu a ce annasara an gane annadman duk wannan gaba daya sai dai ba a aiki da kalmar nasran da nasranatu dole sai da ya'un nasab a ce nasraniyun domin laraba suna cewa rajulun nasraniyun wa imra'atun nasraniyatun an sa ya'u nasab a cikin sa nasarahu nasab me ma'anar nasarahu ja'alahu nasraniyyan ya sanya ya zama to ba nasari ya zo cikin hadisi ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra babu wani wanda ake haihuwa a duniyan nan face an haife shi akan aqida ta musulunci duk wani mutumin da kaga ana haihuwan shi ana haihuwar shi ne akan aqida na musulunci kowa asalin shi menene shi musulmi an gane illa wa abwa illa wa abwa illa fa abwahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi sai dai iyayensa su canza mai addini su mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasare ko su mai da shi mai bautan wuta shi ne ba majusi an gane ko kaga yunassiranihi shine manzo Allah ke cewa la yasma'u bi ahadu min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bil ladzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar sannan ya zamanto ya mutu bai yi imani da addinin da aka aiko ni da shi ba face ya zamanto daga cikin yan wuta sai na aka tambaye ka nasara gaba ɗayan su in suka mutu akan wannan addini menene su kafirai ne yan wuta yahudawa fa sauran addinai fa amma idan mutum ya mutu akan aqida na musulunci to wannan sakamakon shi ne aljanna an gane wannan ko to hakika jam'i da yawa ya zo sabanin yanda ake amfani da mufrad din shi sai aka jingina shi zuwa gare shi an gane wannan ko to wasu sun ce summu bi zalika li qaryatin tusamma nasira sai an kira an kira ainihin wato kristoci da nasraniyun nasraniyun ko nasara wato an jingina su ne zuwa ga wata alƙarya ana kiranta nasira nasira turawa suna kiranta nazareth nasira nazareth suna cewa jesus of nazareth annabi isa mutumin nasira an gane ko kana yanzilu ha isa wata alƙarya ce wata annabi isa ke sauka a gare ta fa nusiba ilaiha sai aka jingina annabi isa zuwa gare ta fakila isa nasiri isa mutumin mutumin alƙaryar nasir to lokacin da aka jingina mutanen shi zuwa ga annabi isa sai ana kiransu naswara naswara an gane ku ibn abbas ya faɗi wannan a cikin tafsirinsa da katada imamul jauhari shi kuma yana cewa nasran qaryatun bi sham wata alƙarya ce a sham nusiba han nasara an jingina kristoci zuwa gare shi nasara wa yuqalu nasiratun wa qila sumu bi zalika li nusrati ba'dihim ba'da an ce an kira su da suna nasara saboda sashen suna taimakon sashi su suna da wani irin tarbiyya mabiya annabi isa sashen suna na taimakon sashi idan wannan yana da shi wannan yana cikin talauci sai wanda yake da shi ya taimaki wanda yake cikin talauci to sai aka jingina musu wannan suna saboda taimakon sashen su ga sashi an gane wannan ko to sai ana kiransu nasara annabi isa ya ce a menene man ansari ilallah wane ne zai taimake ni wajen yin da'awa zuwa ga Allah zuwa ga addinin Allah qalal qalal na hannu hawariyuna nahnu sai sahabban annabi Isa suka ce mu ne masu taimakon addinin Allah saboda haka wannan ne. an ga fasake cire malamai sun tattauna me yasa aka kira su nasara amma dai abinda aka fi jingina su zuwa gare shi ne wato wannan na ƙarshen masu bin addinin da ake jinginawa zuwa ga garin nasran shi ne addinin da annabi isa ya zo da shi na fatan gani to innan lazina amanu wallazina hadu ko eh sannan kuma wasabiina da sabi'awa su wane ne sabi'awa shi ma jam'u sabi'un jam'in sabi'un wakila jam'u sabin an ce mufradin din shi sabi'un jam'in sabi'un saboda haka an yi sabani game da hamzan shi akwai hamzan ko babu sabi'un ne ko sabi'un amma jumhur na malaman luga sun sami hamza sabi'un sai dai imam nafi'u shi imam nafi'u a cikin kira'ansa sabi'un a cikin kira'an nafi'u kira'an warshi kenan go to shi haka zai aske cewa sabi a gani to wanda ya sa mai hamza ya sanya shi daga saba'atin nujum saba'atin nujum idza bala'at ana cewa saba'atin nujum tauraro ya karkace tauraro ya bullo idza bala'at in tauraro ya bullo sai ce saba'atin nujum taurari sun bullo wa saba'at saniyatul gulam haƙoran yaro sun fara fitowa yaro ya fara fanfara Iza kharajat idan haƙoran suka fito amma wayanda ba su sa hamza ba sun sanya shi daga sabayan hu ai sabayan hu iza mana ya karkace sabayan bu ya karkace yana karkacewa iza mana fa swabiyun fil lugha ki swabiyi a lugar larabci man kharaja min dinin ila dinin shine wanda ya fita daga wani addini ya koma wani addini in ka fita daga wannan addini ka koma wannan addini sunan ka swabi'i shi yasa larabawa suke cewa ga mutumin da ya musulunta sai ce saba'a saba'a an gari, wani abu ya taɓa faruwa wato khalid bin walid shine komanda annabi ya tura su wani yaki da annabi ya tura su wani yaki mutanen da aka fara yaki suka ji ainihin kaifin takobi sai suka fara soba'ana soba'ana soba'ana soba'ana sai Khalid bin Walid ya ce a yayyanka su sai wasu suka ce sun bace soba'ana soba'ana suna nufin mun bar addinin mu na da mun koma addinin ku wanda ya fita daga wani addini ya koma wani addini shine soba'a an gane ma'anan soba'ana kenan shi yace ai in zai sun musulunta za su ce ashadu Allah la illallah wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah to su din nan ba su iya faɗin kalmar shahada ba amma suna so su mun musulunta suka ce so ma'ana shi mai ce babu ruwan shi sauran sahabbai ka ce wallahi ana nufin suna nufin sun musulunta ne ya ce ni na ce ku yanka su ka ce gaskiya ba za mu iya ba kawai sai ɗauki ta ya kama tsarin tsarin haka ya tsare fitar suna kwafa ana kwafa ana yana tsara shi a iya fahimtarsa ba a shiga musulunci da sabana sabana an gano wannan ko sai da aka je aka dawo madina aka ba annabi labari hankalin annabi ya tashi annabi ce ya Allah na barranta da abinda Khalid bin Walid ya aikata ba ruwa na da abinda ya aikata annabi ya mishi kaca kaca to shi kuma Khalid a nan wajen yayi tawuli ne yayi kuskure tun da dai an fahimci tana so ce sun musulun ce ku ce sai a karantar da su mai za su ce an gane shi sai ce ba ruwan shi to nan wajen ya yi tawili ya yi kuskure an gane su kuma sauran sahabban sun yi tawili sun yi daidai kun gane su haka larabawa suna cewa ga mutumin da ya fita daga wani addini ga ah, walizalika kanatil arab taqulu liman aslama qad saba'a shi yasa larabawa sukan ce ga wanda ya musulunta sun ce kansa ba ya canza addini fasabi'un ƙarƙarar jomin dini a ahlul kitab su sabi'awa sun fita daga addinin wa a ahlul kitab to anan wajen imamul qurtubi yake cewa mahulla babu saɓani cewa yahudawa da nasara a ahlul kitab ne su in ana maganar ahlul kitab ana nufin yahudawa da nasara me yasa ke cire su kitab saboda an ba su littafin a taura da injila an gane wannan ko to saboda haka su su da ainihin yahudawa da nasara ya halatta a auri matayensu za ka auri 'ya'yansu kuma ya halatta a ci abin da suka yanka idan kirista ya yanka dabba ya halatta a ci wannan dabban da ya yanka babu ruwanka da me ya faɗa karka ce lokacin da zai faɗa bari sa kunne in ji mai zai faɗa waye sa ka ai eh, Allah ya riga ya san kafiran ne Allah ya san abin da suka yi imani da shi amma yake da shi to duk wani kakale kuma ya rage naka ina fatan gane wannan to saboda haka Allah ya san su ahlul kitab ya san irin addinin su ya san sun san annabi Isa sun mai da shi ɗan Allah sannan kuma suna bautan Allah uku amma Allah ya ce ka ci yankansu ka auri ‘ya’yansu an gano wannan ku? kamar yadda zai zo nan gaba a cikin suratul ma'ida sannan kuma an ce a sanya musu jiziya, min allazina utul kitabi yi yu'tu jiziya ta ayyadin? kuma an ce a sa musu jiziya, kamar yadda zai zo a cikin suratul bara'a insha Allah to an yi saɓani game da sabi'awa an gani imamu suddi imamu suddi yana cewa hum qari hum firqatu min ahli kitab wai sabi'awa asalin su wasu kungiya ne daga cikin kristoci da yahudawa kungiya ne daga cikin ahli kitab su sabi'awa inji wa inji imamu suddi ishaq bin rahawai shi kuma yana cewa shi ma wannan shine ra'ayinsa daga cikin salaf ishaq bin rahawai shi ma yana ganin sabi'awa asalin su ahlul kitab ne ibn al-munzir shi ya ce ishaq na cewa la ba'sa bil zaba'in tabi'in babu laifi da cin yankan sabi'awa babu laifi da cin yankanwa sabi'awa me yasa yake babu laifi saboda ya dauke su ahlul kitab ne su ce li annahum da'ifatu min ahlul kitab saboda su wasu bangare ne daga cikin ahlul kitab shi ma abu hanifa mai ce, la ba sa bi zaba'ihim wa munaka'ati nisa'ihim babu laifi da cin yankansu da kuma auren ƴaƴansu babu laifi a auri ƴaƴan ahlul kitab za iya auren ƴaƴan kristoci ƴaƴan yahudawa da kuma ƴaƴan sabi'awa saboda su ma sabi'awa asalin su menene su ahlul kitab shi kuma khalil ya ce khalil yana cewa kun qaumun yusbihu dinuhum dinan nasara sabi'awa wasu mutane ne wanda addinin su yayi kama da addinin kirista illa anna qiblatahum nahwa mahabbat junub sai dai alqiblan su yana can wajen kadawan iskan kudu su alqiblan su ba daidai ce da alqiblan kristoci amma yanayin addinin kamar na kristoci ne sai dai alqiblan su na wajen wajen da iskan kudu ke kadawa yaqumuna anna annahum ala dini nuhin alayhi salam su sabi'awa suna rayawa wai suna kan addinin annabi nuhu alayhi salam su inji su suna kan addinin wa to mujahid da hasan da ibnu abi naji suna cewa hum qaumun tarakaba dinuhum baina baina al-yahudiyya al-qudiyya wal-qudusiyya su mutane ne wanda addinin suke tsakiya addinin su na hauhawa yahudanci yahudanci nasara nasara addinin ya yi kama da yahudanci yahudanci nasara nasara to ina za a sa su su dai addinin su gaba ɗaya dai na ahalin kitab ne shi sai ce la hum qaumun tarakaba hun bainal yahudiya wal majusiyya mutane ne wanda addinin su ke hauhawa tsakanin yahudanci da kuma majusanci majusa masu bautan wuta ne kafare ne wayannan kai wannan masu bautan wuta ne ba a maganar su ba ahlul kitab bane su ma nasara kafare ne haigo da yahudawa la kalu zaba'ihum ba a cin yankansu saboda sun dauko addinin a majusanci sun cakuda da addinin ahlul kitab ba a cin yankansu to kenan ba za a aure su ba ibnu abbas yake wala da nisa'uhum ba za a aure su ba Hassan ya ce shi ma aidan ya faɗi wannan da Hassan da ka tada ya ce hun qaumun ya abuduna al mala'ika wa yusalluna ila al qibla su mutane ne da suke bautan mala'iku kuma suna sallah suna kallon alƙibla amma suna bautan mala'iku ne ba amma suna kallon alƙibla wa yaqra'una zabur kuma suna karanta zaburan annabi dawud wa yusalluna al-khams suna sallah biyar kuma kaga kaga abin da kwada kenan ku. sun ciro daga nan daga can daga can daga can to wannan dai malamai sun faɗa abubuwa da dama dangane da su to abin da ya tabbata daga mazhabansu cikin abin da wasu malamai suka ambata wasu malamai sun ce abin da aka bincika ya tabbata bayan an gama bincike annahum wajidun su masu ta Allah ne sun yarda Allah ɗaya ne mutaqiduna tasirar nujum amma suna kudirce cewa tauraro yana da tasiri tauraro yana da tasiri wajen saukar da ruwa yana da tasiri wajen saukar da arziki yana da tasiri wajen ba da lafiya kenan sun dauki masu bautan Allah ɗaya ne amma kuma sun dauki wani haƙƙi sun ba sun ne menene tauraro wa anna hafa fa'ala cewa taurari suna da tasiri an gani shi ya sanya Abu Sa'id al-Istaghfiri an gane ko alƙadir billah ya ba da fatawa cewa kafirai ne su yi na sa'alahu anhu lokacin da wani ya tambaye shi game da su ya ce na mutane kafirai ne an gane wannan ko to gashi an ce lokaci ya yi ba mu ƙararsa ainihin man amana billahi ba to insha Allah za mu tsaya a nan za mu ƙararsa man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan sai mu fitar da fikihun da ke cikin ayan gaba ɗayan Allah ya kai mu sati mai zuwa wa alaikum salam amma dai yanzu an fara fahimtar cewa ayan ba yanda mutane yanda wayancan ke fassara shi bane yawa na'am na'am na'am babu wani lada mata da lalmu shirki na an yamuru masajidar la shahidi na ala an fudu ne filkubur bai dace da kafirai ba ce za su rayar da masallacin allah da gini ko a zai fanka ko wani abu alhali sun shaida a zuciyar zuba mu yi ba to duk abin da suka yi allah baya su shi ma musulmi ya ce shi kirista ne shi da ce shi kirista bari ya ne dan siyasa ne dan siyasa ne in za a zaɓe shi zai iya zuwa ya haka wannan siyasa in dai wannan shi ne dalilin da ya sa za a zaɓe wani zai iya zuwa kuce yi shi dan siyasa ba abin da zai yi ba galiban da ya samu ƙuri'a kuna ganin malamin addini ake kiɗa a gaban shi ko malami ne mai wa'azi na sunna saboda yana son ƙuri'a makaɗa da karuwai da wani ke bishi shi ba shi dai ya za a yi a zaɓe shi kun gane wannan shi dan siyasa in ya shiga siyasa ana ha maza ha mata ƙuri'a yake so ga ustazu babban ustazu ahlus sunna shi ana kida a gaban shi ke subhanallah ba mulmushi ba yake yi ga ɗan iska mata tsirara suna bin shi Ga shi ana rawa a gaban shi ana wani sabon Allah babu abin da ya dame shi burin shi ni dai kawai za ku zaɓe ni ni duk abin da kuke so if al'umma shi to za ku zaɓe ni wa salam wai idan mutum ɗan siyasa ne sai je coci sai aka ya mai cross aka mai baptisma da ruwan baptisma inda ake musu na kiristoci to yanzu ya zama kirista kenan za mu ce shi arne ne kirista za mu ce shi kirista ne shi shi dan siyasa ne ƙuri'an shi yake so ya saba ma Allah ya yadda a yi wannan abin a wajen shi amma a zuciyar shi bai yadda da wannan addinin ba yana rabuwa da wajen zai wuce masallacin juma'a ya ji a yi sallar juma'a tare da shi kana magana ya ce za a gyara wannan harƙoyin na harnan ni na yi neman ƙuri'a ne ya yi laifi mai girman gaske an gane da hayayyar da aka rataya mai cross cross wani babban alama ne na addinin krista an gane wannan babban alama ne na addinin mai krista su ƙarƙashin wannan zan yi bayani dangane da abin da ya shafi cross wasu mutane da yawa ba sun su menene cross daga sun ga abu an sa shi kamar plus a riga ko a hula ko a wani abu sai ce ga cross na an sa kada ka sa irin wannan kaya ko kada ka sa irin wannan hula ga cross an gani shi duk abin da ya kama da cross ne cross to gaskiya hatta wasu malaman addini fa sun jahilci wannan in haka ne cross da ake sawa na na mathematics ya cross din yake Kaka a tsakiya yake girman shi girman shi ɗaya ne a tsakiya yake sannan akwai ne red cross masu ba da maganin agaji shi mai kauri ne an gane mai kauri ne za a yi wan mai kauri sannan sai a yi plus ɗin jima mai kauri amma kaurin su amma tsawon su ɗaya wannan na red cross kenan sannan akwai wanda ake wanda za a gan an yi shi dogo sannan kuma an sanya an sanya cross ɗin a sama an gani an wanda aka sa a sama shine na addinin Kirista ga in an sa shi a sama haka daidai nan sauran tsawon gaba daya yana kasa an yi haka an gani nan kaman ga annabi isa ne an ga kaman annabi isa ne gashi nan wai an kicce shi akan akan icce to wasu mutane wannan ne ba su sani ba wannan ne ba su sani ba da zaran sun ga wani hula da irin wannan sai su kurin da duba hula in kun ga cross ba kusa haramun ne ko bayan da akwai bambanci tsakanin cross na mathematics plus suna shi wannan plus ne ba cross ba akwai na first aid masu ba da agaji a duniya duk duniya an san da su akwai na addini na addini shine wanda aka yi shi akan shi'ar na addinin krista ina fata an fahimta wa alaikum salam ke to annabi zamani eh su su suna ganin Allah ne saboda Maryam Maryam ta haife shi ba uba to wai uban shi kenan suka ce Allah ne uban shi kuma gane ba wannan shine fahimtar su kristoci shi kuma Allah yake ba shi da ɗaya duk wanda yake yana da ɗaya kafirta Allah ya nuna shi bai da ɗa shi kadai ne ba shi da ɗa ba shi da mata an yakunu lahu waladun walam takun lahu sahiba ta yaya Allah zai samu ɗa alhali bai da mata Allah yake tambaya eh na'am suka yi mai duk za mu yi bayani sati mai zuwa wajen ƙarƙashin man amana billahi wal yawmil akhir sai na ce a jira mu har yanzu da sauran bayani sati in Allah ya kai sati mai zuwa za ka kada kai fashi ka zo ka tsaya a nan wajen na wa alaikum salam wani ne wa wani bawan Allah ne mutumin kirki an gani akwai masu suwa annabi ne amma abin da ya fi shahara wani bawan Allah ne mutumin kirki Allahu a'lam to gaskiya wanda ya faɗi wannan kan sai kawo mai ya samu shi magana yana da saukin faɗa amma tabbatar da shi shi shine wahala shi ta duniya faɗi kuke dala akan maka na zanga wannan abu kaga ya taimaka mana ya taimaka mana eh to Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk